Mai sauraro barkanmu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai cikin wani sabon shirin na ilimi hasken rayuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International. To shirin na wannan mako zai yi duba ne kan sabon tsarin horas da ɗaliban makarantu sana'o'in dogaro da kai da gwamnatin jihar Neja da ke tarayyar Najeriya ta fito da shi ƙarƙashin ma'aikatar ilimi. Tsarin wanda aka sadaukar da rana sukutum da za a rika gudanarwa an sadaukar da ranar Juma'ar kowanne mako a matsayin ranar da waɗannan ɗalibai na ƙanana da manyan makarantun sakandare za su rika karɓar wannan horo na koyon sana'o'in hannu daban-daban. Sauran ranakun Litinin zuwa Alhamis kuma su ne za su kasance na sauran ayyukan koyarwa a aji tsarin da zai fara aiki daga zangon karatu na gaba jibrin usman kudu shi ne jami'in hulɗa da jama'a da wannan ma'aikata ya yi wa shirin ilimi hasken rayuwa ƙarin bayani dangane da dalilin bullo da wannan sabon tsari tare da yadda zai gudana wannan ma'aikata ta kawo wannan tsari ne don ta rage yawan masu neman aikin gwamnati bayan an gama makaranta saboda idan ka lura yanayin rayuwa yanzu kowane ɗalibi ya gama makaranta shi dai burinsa kawai ya yi aikin gwamnati ba a sanar da shi ko ba a koyar da shi wata sana'a wanda zai tsaya da kansa ya dogara da kansa bayan ya gama karatu ba to shine wannan ma'aikata ta kawo wannan tsari na cewa za a ware kowane ranar juma'a na kowane sati ya zamanto rana ce wacce za a dinga koyar da ayyukan sana'a na hannu ga dukkan ɗaliban daga firamare har zuwa sakandare daga ranar monday zuwa ranar alhamis zai zamanto kawai wannan academics suke yi ranar juma'a kuma zai zamanto sana'ar hannu ake koya musu a makarantunsu so hanyoyin da kuma muke so mu bi shine na farko daga dukkan makarantun gwamnati za mu ware wasu malamai za a ba su wani training na musamman akan sana'o'in hannu da yake akwai wasu malaman da ake da su amma ba za su isa ba so za a samu malamai na musamman daga dukkan wani makarantu wanda za a masu training na musamman na wannan skill acquisition din bayan an masa wannan training din su ne za su yi amfani da wannan training din su je su koyar da su kuma a makarantunsu so ɗaya daga cikin um, tsare-tsaren da muke so mu yi kenan sannan kuma na san in ka lura ba da nan ba da daɗewa ba ka ji an sanar da ɗaukan ma'aikata a jihar Niger. Ta wa'annan ma'aikatan za a ɗauka wa'annan mutanen wanda su ma za su koyar da makarantu wa'annan skill acquisition ɗin su ma suna ciki banda wannan kuma muna da makarantu wanda muke kira vocational schools a jihar Niger wanda akwai malamai wanda suke koyar da mutane saƙa da kuma kere-keren abubuwa dai haka su ma makarantun za a gyara su za a samar da kayayyakin aiki a wayannan makarantu wanda zai zamanto cewa ɗaliban nan da ake koya musu sana'ar hannu a makarantun gwamnati da aka ce za a fara yanzu za su samu dama da za su ta zuwa wayannan makarantun suna koyon practical aspect din wannan sana'a iyayen yara irin su dr sani aliyu dan masani na yi wa wannan tsarin kallon da ne yanzu dai ana ƙoƙarin sake dawo da shi abin da yake ganin dawo da shi ɗin zai magance matsalar zaman kashe wando da ɗalibai ke yi bayan kammala makaranta babu abin yi. fito da wannan abubuwa zai sa yaranmu ba za su dogara su cewa in sun ƙara makaranta ba sai sun yi aikin gwamnati domin me wanga aikin da za ta yi yana iya yiwuwa kila a koya ma wani haɗa takalmi wani gyara waya wani yin sabulu wani yin kwando domin in zan iya tunawa a lokacin baya ma akwai wani abu da ake ce ma creativity wanda ake ce ma craft wanda za a sa yaro ya je ya kawo ya malami shine craft wanda yake ana bashi shi maki kan wannan abin to saɓanin yanzu ga dukkan waɗannan abubuwan babu shi kuma ya samo asali ne saboda rashin bibiya na gwamnati to idan ko za ta fito da wannan tsarin to ni ina kira ga wannan gwamnatin sai kuma ta yi bibiya domin me idan za ta ba da wannan abin za ta koma ta yi shiru to wannan abin haka kuma zai taɓarɓare ba za a samu wani alfanu gare shi ba a ƙarshen ta ma siyasa ya shigo a ɓata wannan tsarin don haka muna ƙara ma gwamnatin naija ƙarfin gwiwa akan wannan tsarin da za ta fara da shi allah ya sa ya zama alfanu a 'ya'yanmu har a gare mu. Ita ma Hajiya Nazifat Idris ta ce wannan tsari abin a yaba wa gwamnatin jihar Neja ne, amma zai tabbata ne idan gwamnatin ta samu goyon bayan su kansu iyaye. Wannan abu ne wani namijin ƙoƙari. wanda ya kamata mu yaba ma gonar jihar Niger muna fatan yadda aka kawo wannan tsari Allah ya tabbatar da ita cikin gaggawa idda za yara za su mora kuma shi ma ya abin alfahari a gare shi muna yi masa fatan alkhairi kuma muna roƙon iyaye da su sa ido gurin ƙoƙarin tura yara makaranta don su samu wannan wato muhimmiyar kyauta dangane da abin da ya shafi dogaro ga kai wanda ya zo gaban su wanda shekaru da dama an kwashe ba a samu irin wannan dama ba to ga wata wata daman ta zo musu kaga in ka yaron ka ya dawo gida ba wani magana da zaka fara tunanin cewa ya ka tura shi aiki ba sai mutum in ya gama makaranta sakandare da sauransu zai je jami'a da iyaye hankalin su ya tashi babu yadda za a yi su tafi to in suka saba da eh, sana'o'i yadda za su dogaro da kansu zai wahala ma wani in ya gama ya ce yana jiran iyayensa duba da cewa ba kowa ke samun abin da ake kiranta scholarship ba irin taimako wanda gwamnati ke yi a akan mu makaranta gaskiya muna roƙon gwamnatin jihar Niger su farfado da irin wannan abubuwa da ake a sauran jihohi jihar Kaduna ana ba mu ƴaƴa scholarship jihar Kano ana yi mai Maiduguri da sauran jihohi wanda muka sani namu ta arewacin Najeriya kowane jiha yana bakin kokarin sa amma mu har yanzu jihar Niger ba mu je yadda ake taimaka ma yara bayan gama sakandiri musamman yaran marasa karfi kuma ga su da ilimin amma a taimaka musu su samu su fita waje su zamanto likitoci da sauransu abubuwan da da ake yi amma gaskiya jihar Neja shiru muke ji muna ƙara kira ga mai girma gonan jihar Neja gona ne mai tausayi mai son jama'a to muna kira da babban murya a matsayinmu na waɗanda suke da ruwa da tsaki akan mai girma gauna ya yi kokari ya sa ido a taimaka ma yara a ringa samun scholarship mu ma jihar Neja mu ga ƴaƴanmu suna tashi yau daga jihar Neja zuwa kasashen ƙetare domin samo ilimi ingantacce wanda zai zo itaimake mu itaimake taimake su muna alfahari da wannan irin wato sabon salo wanda ika wanda za a nuna nosar da 'ya'yan mutum suna ƙanana abin ya shafi dogaro ga kai ko masa masana ilimi ke ganin wannan tsari na haɗa karatu da koyawa yara sana'a a wannan lokaci? Malama Umma Yahaya Safiyanu malamar jami'a ce kuma kwararriya a fannin koras da sana'o'i da kuma ilimin kasuwanci wannan abubuwa ne da kasashen waje suke yi daban-daban kamar a china akwai ranar da suke using in children trade fair days So tun da yan kamar day school ne ana iya koya musu to kaga idan yaro yana trading tun yana karami zai zai koya kuma zai internalizing waɗannan skills din kuma sai iyayen a hada baki da su su ma su dinga taimaka ma yara through this entrepreneurial skill sannan kuma program in should be a samu curriculum da yawa da za a koya ma yara waɗanda su za su yi choosing wanda suke so in yaro ka gani yaro instead of sai yayi graduating daga university ya zama disappointed the system inda muke cikin unemployment kaga tun lokacin he will start preparing his mind inda suke so kuma shi daman yaro tun hoko yana da baiwowin da yake so yayi capitalize ganin yadda da dama daga cikin waɗanda ke samun irin wannan horo na sana'o'i a lokuta da dama suke bigewa da zaman banza sakamakon rashin kayan aiki ko jarin da ake tallafa musu da shi domin kama sana'ar da aka koyar da su wakilinmu ismail karatu abdullahi ya sake waiwayar jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar ilimin jihar nejan ko akwai wani tanadi da gwamnati ta yi wa waɗannan ɗalibai bayan sun kammala karɓar horon a yanzu haka ana dai so a basu wannan ilimi ya zamanto a jikinsu na tsawon shekaru har su gama makaranta ya zamanto suna da wannan ilimi wanda ko da za su ci gaba da haya institution suna da wannan sana'a sun rike shi so a yanzu dai haka gwamnati bata bayyana wani tsarin cewa za ta ba su wani equipment ba bayan sun gama bata bayyana wannan ba amma na san ina da tabbacin gwamnatin jihar Neja na da ƙuduri wanda sun ma wuce tunaninmu wanda eh, zai tabbatar da ɗalibai ko kuma in ce matasa sun zamanto suna zama da kansu ba tare da sun dogara ga gwamnati ba so a yanzu haka dai gwamnati ba ta bayyana wa'annan tsare-tsaren ba tukunna abin da kawai ta iya bayyanawa ita ce ah, za a fara koyar da yara ah, wa'annan sana'o'in Masana tattalin arziki dai na alakanta muhimmancin koyon sana'ar hannu tamkar yadda ruwa ke da muhimmanci ga rayuwar ɗan adam. Inda a wasu lokutan ma akan kira wannan tsari da maganin tsimagiyar kan hanya. To mai sauraro duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin a madadin ka fatanin abokan aiki musamman Ismail Karatu Abdullahi wanda ya tattaro mana sauti. Shamsi ya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.